Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari ya yi bayani akan yanayin da aka shiga na karancin man fetur a wasu sassan Najeriya. Akwai abin faru da lokacin da aka yi zanga-zangar nan motocin masu ɗauko mai daga depo-depo da suka kasa fitowa su kai mai zuwa jihohi da wasu sassan kasar kuma aka yi wajen kwana biyar zuwa shida haka aka kasa wannan aikin zahiri ne wanda aka kawo gidajen mai su ka fara dan karewa amma kuma Allah da ikon shi an sha kan karfin wannan zanga zanga da aka yi kuma masu motocin yanzu sun fara kyadewa suna motocin na tahowa tun ranar litinin kuma wasu har su iso wasu jihohi da muka sani kuma iya sanin mu a yanzu haka ko da Abuja ma akwai bambanci tsakanin tsakanin jiya da yau da yake mun samu rahimar mai shigo gidajen mai masu yawa kuma jihohi da ake cewa suna da yawa na zahiri yanzu zaka banda Abuja da Kebbi sai babu inda muke da wannan matsalar layukan mai kuma na tabbatar cewa nan zuwa gobe zuwa jibi da yake duk motocin sun fara fitowa suna tafiya ga wasu sassan kasan eh, na san cewa wannan abin ba ta ba ta daure ba tunda eh, mun san kuma muna da iya adadin mai da muke bukata a kasar na fiye da mai da kima da muke bukata. Wani direban tankin mai mai suna Alhaji Nkurna ya yi bayani a nasu bangare na direbobin moto motocin mai akan yanayin da suka tsinci kansu akan hanyar da kwan mai zuwa Abuja. Gaskiya dai na sha wuya don na kai kwana uku ma a daji lokacin ina tafiya MT. Abinci ma na wuni ma ban ci ba. Mu dai muna roƙon gwamnati ta taimaka ta gyara mana hanya shine matsalar. Da muna zuwa a kwana biyu amma yanzu muna zuwa a kwana takwas kwana tara gashi nan dai kawai yanda ka tadda hanya kawai yanayin hanya. Gaskiya dai in ka to hanyar ma dai mutum yana tunanin kai ya zo ya tadda wannan abin nan ya samu matsala irin na rayuwa irin wannan na yan zanga-zanga din nan. Da wannan matsalar ma haka ta sa mun ji tsoron towa amma gaskiya matsalar mu dai mu shine hanya ma'aikaci a wani gidan mai Ibrahim Abib Sarino ma ya yi bayani akan fara samun sauki a lamarin karancin man fetur a Abuja gaskiya lokacin da aka fara kam karancin mai mutane sun fara wahala so amma alhamdulillah kamar yadda kike gani yanzu gashi nan mutane ana sayar da mai kuma alhamdulillah ga truck din mu guda ɗaya ta zo ta faka ta zama muna sayarwa yanzu nan insha Allah za mu discharge din sa komai muna ganin tunda kike duba da Q din ma da ake samu wata mana ko sulo na layi da ake samu ya ragu mutane gashi yanzu suna sha dajiya mun sha wahala sosai wajen buɗe. get din nan kamar yadda kika zo kika gani jiya mutane sun cika mana kafin mu sauke amma alhamdulillah yanzu mun sauke mai gashi muna sayarwa tun jiya muna sayarwa ga total suna sayarwa billahi ya riga ya ragu shi ma tsohon shugaban kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya wato Ipman Falande Musa Muhammad ya tofa albarkacin bakinsa akan lamarin dalilin da ya kawo aka samu karancin mai ba wani abu bane ille protest din da aka yi na end of sars ana so gwamnati ta kawo da shi a babban dalilin da yasa har in ma akwai inda ake kiga ake karancin mai a Najeriya to shine dalili mun dade ina jin muna tattaunawa tun shekara ta dubu biyu da shida a akan ya za a yi a ga ba a da kwamman nan. Na ɗaya an yi ƙoƙari a kan gina pipeline da kuma tsare pipeline wanda duka ya fuskara saboda ta'addanci da aka yi. An dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun ƙarshen makon da ya gabata inda wasu 'yan ƙasar masu ka ɗaura alhakin ga zanga-zangar 'yan sa Salima murya Amurka daga Abuja, Najeriya.